فساهم فكان من المدحضين sai mutanen da suke ciki suka yi ƙura'a don su jefa wasu daga cikinsu don gudun nutsewar jirgin ruwan saboda yawan mutanen da suke ciki sai annabi yunus ya zama cikin waɗanda aka yi galaba a kansu don haka sai suka jefa shi cikin teku